This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. A jiya Asabar tsanantar yanayi ya kawo cikas ga tafiye-tafiyen hutu a fadin Amurka yayin da aka sami mahaukaciyar guguwa a kudu maso gabas da kuma tsananin dusar kankara da iska a yammacin gabar teku lamarin da ya haifar da jinkiri ko soke dubban tafiyar jirage a fadin kasar. jirage dubu bakwai ne aka jinkirta tashin su a amurka a jiya asabar a cewar dandalin tantance zirga-zirgar jiragen sama na flight aware haka kuma an soke tashin wasu fiye da ɗari biyu an jinkirta tashin kimanin kashi ɗaya bisa uku na jirage a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na hartsfield jackson a jihar atalanta yayin da kuma aka jinkirta tashin kusan rabin jiragen da za su tashi daga filin jirgin saman dallas fort worth da na george bush a houston akalla an sami mahaukaciyar guguwa goma a jihohin texas da louisiana da mississippi na amurka a jiya asabar da suka yi sanadin mutuwar mutum daya a kusa da houston a cewar hukumar kula da yanayi ta kasa da jami'an tsaro aaron gleason na cibiyar hasashen yanayin guguwa ta kasa ya ce akwai yiwuwar adadin ya zarta haka shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya gudanar da wani muhimmin taron tsara manufofi na jam'iyyar da ke mulkin kasar a makon da ya gabata gabanin sabuwar shekara kamar yadda kafar yada labaran kasar ta cna ta ruwaito a yau lahadi taron na jam'iyyar da jami'an gwamnati ya yanke shawarar cewa koriya ta arewa za ta kaddamar da shiri mai tsauri domin tunkarar amurka akan muradunta na ƙasa da na tsaro a cewar rahoton ba tare da yin ƙarin haske ba rahoton na kcna ya ƙara da cewa kawancen da ke tsakanin koriya ta kudu da amurka da japan ya faɗaɗa zuwa shirin nukiliya da soji yayin da koriya ta kudu ta kasance mai yaƙi da gurguzu ga amurka taron na ranakun 23 zuwa 27 ga watan nan na disamba ya kuma yi bitar matakan tunkarar ambaliyar ruwa a farkon wannan shekara ciki har da tsarin kai waɗanda abin ya shafa zuwa pyongyang babban birnin ƙasar in ji rahoton har yi yau kim ya yi kira da samar da ci gaba ta fannin tsaro da kimiyya da fasaha don karfafa matakan dakile matsalolin yaƙin ƙasar. labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc sojojin isra'ila sun tsare falasdinawa sama da 240 ciki har da ma'aikatan lafiya da dama daga wata asibitin arewacin gaza da suka kai samame a ranar juma'a ciki har da daraktan asibitin a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin da sojojin isra'ila ma'aikatar ta lafiya ta ce tana cikin damuwa game da tsaron lafiyar hussam abu safiya daraktan asibitin kamal adwan a yayin da wasu ma'aikatan da sojojin isra'ila suka sako a ranar juma'a suka ce sojojin sun yi masa duka rundunar sojin isra'ila ta ce an yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar dakaru na ayyukan soji na hamas kuma ana zargin cewa waɗanda aka kama mayaka ne rundunar ta ce an tsare abu safiya domin yi masa tambayoyi saboda ana zargin cewa ma'aikacin hamas ne a ranar juma'a hamas ta musanta ikirarin da isra'ila ta yi na cewa mayakanta sun gudanar da ayyukansu daga asibitin a duk tsawon watanni goma sha biyar na yakin gaza tana mai cewa babu wani daga cikin mayakanta a asibitin to sai dai kungiyar bata ce uffan ba game da kamin mutanen 240 a cikin sanarwar da ta fitar a jiya asabar kungiyar ta hamas ta bukaci majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa da abin ya shafa da su gaggauta sa baki domin kare sauran asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a arewacin gaza tare kuma da samar musu kayan aiki kungiyar ta kuma yi kiran da a tura masu sa ido na majalisar ɗinkin duniya a cibiyoyin kiwon lafiya na gaza domin su tantance zargin da isra'ila ta yi na cewa ana amfani da su wajen aikin soji ofishin jakadancin siriya da ke lebanon ya dakatar da ayyukansa na jakadanci kwana ɗaya bayan da aka kama wasu 'yan uwa hambararren shugaban siriya bashar al-assad a filin jirgin saman beirut tare da fasfo na jabu a halin da ake ciki kuma mahukuntan kasar labanan sun miƙa wasu 'yan ƙasar siriya da dama ciki har da tsaffin hafsoshin sojin siriya a ƙarƙashin assad ga sabbin hukumomin ƙasar ta siriya bayan an kama su suna shiga labanan ba bisa ka'ida ba kamar yadda jami'an hukumar sa ido kan yaƙi da kuma jami'an ƙasar labanan suka bayyana ofishin jakadancin ya wallafa wata sanarwa a shafinsa na facebook cewa ya dakatar da ayyukansa har sai illa ma sha Allahu bisa umarnin ma'aikatar harkokin wajen Siriya. Sanarwar bata bayyana dalilan dakatar da ayyukan ba. A bangare ɗaya kuma ɗaruruwan masu zanga-zangar da ƙungiyoyin mata na Kurdawa suka shirya sun halarci wata zanga-zanga a birnin Hasaka da ke arewa maso gabashin ƙasar domin neman 'yancin mata a sabuwar ƙasar Siriya a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun gurdawa da kungiyoyin da ke samun goyon bayan turkiya labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Maza da Dalla a yayin da muke ban kwana da shekarar 2024 shirin da wannan mako wanda ya kasance kashi na karshe a shekarar nan zai yi waiwaye ne akan maudu'an da suka fi daukan hankali da muka kawo muku daga watan janairun zuwa disamba a zangon farko na wannan shekarar da mun kawo muku maudu'ai da dama ciki akwai yadda wasu matasa ke dukufa wajen neman karbuwa a yanar gizo lamarin da a wasu lokuta ke jefa su cikin kago labaran karya yada faifan bidiyon da suka saba tunani da dai sauransu sunana da ta hawa babura kan yadda mutane suke da zulama kan mabiyansu da su rika danna musu like din nan idan sun saka abu to wannan abu gaskiya abu ne wanda yake kamar gasa ce to kun san kuma gasa tana da wani abu a rai wanda kowa yana son ya cita sannan akwai bangaren na idan kana da wannan mabiya a social media da yawa din nan mutane za su ganka kana da kima alal misali ka zama gwarzo ko kin zama jaruma sannan kuma za a rika kawo muku tallace-tallace ce za ka zama mai suna wato da kai ake yin komai to hasali sai irin wannan yake tunzura mutane akan me za su yi su samu mabiya da yawa to wasu sai su shiga hannun bata ya zamana cewa suna kallon sai sun yi shakiyanci abin da ya tsallake layin al'ada da layin addini akan dai duka dau hankalin jama'a domin su lura da kai wasu kuma za ku ga sun bi layin addini wasu kuma su bi layin su yada abubuwan al'ada su samu suna batun fitar da tsarin karban harajin tsaron yanar gizo da babban bankin Najeriya wato CBN ya yi a watan mayin shekarar nan ma ya jawo cece kuce lamarin da shirin ya ji daga bakin kwararre don samu bakin zare. Sunana Jamil Abdulsalam dan kasuwa ne ni kuma mai sharhi akan harkokin kasuwanci na zamani. Wato shi wannan cyber security levy din da CBN ta fito da shi wadda ta umarci bankuna da su dinga cajan mutane 0.5% na duk transaction din da suka yi wanda yawan transaction din yana determining kuma noma dai za a caje ka abu ne na ɗaya ka kalla daga bangaren gwamnati bangaren su 'yan kasuwa waɗanda ake biyan su kuɗi da ma waɗanda suke biya din na farko dai ta bangaren su cbn din ka ga ƙoƙarin haɓaka kusan fasahar sadarwa na cewa bari su nemi kuɗin shiga tunda shi cyber security harka ce da take buƙatar kuɗi mai ɗimbin yawa wajen magance ta tunda akwai kamfanin kamfaninnika da yawa da mutane mutane da yawa waɗanda kullum tunani suke su ga yadda za su yi kutse a cikin harkar yanar gizo ko na gwamnati ko na bankuna ko dai duk wani guri wanda ake mu'amala ta kuɗaɗe musamman kamar cbn rufe wani sashen kamfanin microsoft da ke jihar Legas a ƙarshen zango na biyu na shekarar nan ma ya jawo muhawara mai ƙarfi tsakanin matasa da ƙwararru a sassan ƙasar daban-daban sunana halifa imam galadanci ni tsohon ma'aikacin kamfanin fasahar sadarwa wato IBM na IT da yake Amerika kuma na da alakar aiki da kamfanin Microsoft wanda suke da ofishi a Nigeria da waɗansu ƙasashe na Afirka. Lallai Microsoft sun rufe wannan bangaren na Africa Development Center wanda yake Lagos wanda kuma suka yi bayani cewa duk yana cikin abubuwan da suke yi lokaci zuwa lokaci a duk duniya a businesses ɗinsu. Sunana Abubakar Muhammad Abujega a matsayina na matashi wannan abu da yake faruwa a kasar mu Najeriya abin tashin hankali ne in kika yi la'akari da dubban mutane da Microsoft yake ɗauka aiki mutane da suke cin abinci a ƙarƙashin wannan kamfani katafaren kamfani wanda ake ji da shi a duniya lalle wannan abun tashin hankali ne a ce irin kamfani irin wannan yana barin Najeriya za a rasa a lot of opportunities da suke nan na ganin cewa matasan mu na Najeriya sun koyi kere-kere na fasaha wanda su ma za su koya ma wasu so kin ga abin da ake dubawa kenan nan gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma idan gwamnati ta yi policies masu kyau kamfanoni suka zo shine za su iya daukan mutane a to gwamnati ne ba ta da policies masu kyau sai sa har kamfani irin microsoft suke ganin cewa babu abin da za su zauna su yi a kasan mu najeriya wannan babban abin takaici ne da ya kamata a ce an zauna an duba shi amma ba na tunanin gwamnatin nan namu tana tunanin zama ta duba irin wayannan al'amura da yake kawo koma baya a kasan mu najeriya wallahi muna cikin time bomb saboda wannan abun babban tashi tashin hankali ne in har manyan kamfani irin microsoft za su rufe to akwai wasu wanda ba su kai su ba na kasa da su su ma za su ga cewa to me za su zauna su in har babban kamfani irin wannan ta rufe to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya amurka yanzu lokaci yayi da za mu kawo batun yadda dabban matasa suka yi amfani da kafofin yanar gizo wajen yin kira a yi zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa a najeriya a farkon zango na uku na shekarar nan sunana kamar murtala muhammad garba wanda aka fi ne da Murtala Gamji. Eh hakikanin gaskiya wannan abin mun yi tunanin ta tun lokacin azumi mun je sayan shuga a kasuwa muka samu abin da muke saya dubu biyu suka ce dubu hudu abubuwa ya dubule. Wato mudin shuga sai ne muka yi tunanin muka ce kai wanne ne za mu ji ne a nan muka fara tunanin yin wannan zanga-zanga din so sai muka fara rubuce-rubuce dai na nuna inda ake rayuwa da ake ciki more especially a arewacin najeriya sai muka tutura platform so akwai wani platform namu na all student namu na abu pass leaders so daga wajen ne wani shugaba dattijo ne amma daga kudu yake a turai sai ya kira ni ya ce a ya me yake faruwa ne na ce mishi ha gashi gashi ce to dai sa ne da waɗansu a port harcourt ya ne da su daga nan ne kudu masu ka ɗauka to matasan mu na arewa ma suka dauka a kusan karshen zango na uku na wannan shekara kuma shirin ya kawo bayani akan tasirin dandalin sada zumunta a aikin kai tallafi ga al'ummar da ambaliyar ruwa ya ritsa da su a birnin maiduguri sunana fatima askira ni ce na samo kungiya borno women development initiative audi aka samu da shi ma'anan maiduguri tun wajajen shekaru goma sha da suka wuce bayan nan na yi aiki a wurare da dama farko yadda muka yi kokari shine mu samu dai yayi waɗanda ma suka fito a lokacin don kusan rana ya yi abu ne ya fara tun tsakan dare mutane sun galabaita so da farko muka fara ƙoƙarin neman abinciccika da mutane za su ci waɗanda suka fito sannan kuma na fara nemo volunteers tare da tim sai in na sa a social media da yake muna dan interaction a wurin nan sai kiga wani ya ansa min da ce to min DM sai mu yi magana ina kake sai su gaya mai inda suke kamar mutane nawa ne a wurin sai mu ce to me za ka samu a wurin a kusa wanda za a ba su abinci. A haka dai muka yi ta yi har muka yi kokari muka bici mutane da yawa a unguwannin su. Kazalika mun duba batun mafita ga matsalar yada bidiyoyin tsiraici a dandalin sada zumunta tare da Alhaji Umar Bidiga da Sheikh Duguri a cikin zango na karshe na shekarar nan. To lalle wannan matsala da ya shafi yada tsiraici na matasa da suke a cikin kafofin sada zumunta wata babbar masifa ce da ta bujiro al'ummar mu musamman mu musulmai da ke zaune a cikin arewacin Najeriya. Ba za a ce malamai malamai ba sa wa'azi ba suna iya kokarin su iyaye suna iya kokarin su wasu wurin tarbiyya haka kuma ma'aikatan kafofin yada labarai na zamani kamar irin suna kokarin su don nusanta da al'umma to ni a gani na lalle iyaye dole a sake zage damtse a sake tashi tsaye wani yaƙi ne da ya tunkaro mu yake so ya ci mu cikin sauki muna ji muna gani farko dai kowane musulmi da ya tuna da abin da Allah ya faɗa a cikin suratul taharim cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tseratar da kawunanku da na iyalanku daga wutan jahannama kamar yadda muka sani harka ta bayyana tsaraici mutum shi kansa ya bayyana tsaraicinsa don wani ya gani ya samu wata biyan bukata ko kuma don ya ɗauke hankalin mutane dangane da wasu bukatu nasa shi kansa ga ka'idar shari'a dai a musulunci wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ya la'anci duk wanda ke nuna tsaraicinsa da kuma wanda ke kallon tsaraicin wani za mu karkare shirin da nazarin da muka yi akan yadda al'ummar arewa za su iya cin gajiyar sabbin shirye-shiryen inganta fannin kere-kere da ci gaban fasahar zamani na majalisar ɗinkin duniya a najeriya wato wannan abin da united nation ta bujiro da shi na inganta kasuwanci da suke eh, amfani da fasahar zamani wato technological driven businesses abu ne wanda kusan duniyar ce ta riga ta kai ga wannan yanayin tunaninsa na ci cewa kusan tallafin da za su bada na kuɗaɗe da training da za su mai da hankali akan northwest ko northeast dai ko northern nigeria kusan abu ne da suka fahimta cewa mun koma baya kuma magana ta gaskiya in ana magana technology mun koma baya da abin da technology ya kawo mu kawai sa muke mai. shirin matasa a duniyar gizo na shekarar nan dai ya kawo muku maudu ai masu ilmantarwa matuka kuma muna fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shekarar 2025 da ma bayan ta To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma waɗanda muka yi nazari da su a cikin shirin na wannan lokaci ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya kuma Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin shekar 2025 da ma bayan ta bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shan magani ba bisa shawarin likita ba, musamman magunguna masu ba da kuzari ko na ciwon jiki wato non-steroidal anti-inflammatory drugs a turanci. Non-steroidal anti-inflammatory drugs su ne rukuni na magunguna da ake amfani da su don rage kumburi, zafi da kuma zazzabi. Kuma waɗannan magungunan ana yawan ba da su ne ga masu fama da ciwon gaɓoɓi, ciwon tsoka, ciwon mara da kuma ciwon kai. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke Talata Mafara wato Dr. Tukur Ismail. Isra'il don jin irin illolin da ke tattare da hakan ko kuma akasin haka duk a hirarsu da abokin aiki na Abdulrazak Bello inda ya fara da bayani kamar haka. Shan magunguna musamman irin wa'annan barkatai yana tattare da haɗurura da yawa saboda suna iya su taɓa zuciya ko su taɓa hanta ko kuma su taɓa ƙoda saboda wa'annan magunguna to idan mutum yana shan su dama magunguna idan aka sha su za ka samu ah, ƙoda ita take tace su su gama aiki ko kuma hanta ta tace su su gama kuma aiki to su wa'annan suna ɗaya daga cikin magungunan da hanta da koda suke tacewa su gama aiki magunguna ne wa'anda a ka'idanci idan likita ya ba da su zaka ga ba da su ne na ɗan gajeren lokaci gaba ɗaya bai fi aikin su su yi aiki na awa ɗaya zuwa awa biyu ba amma idan ana shan su saboda wasu dalilai na ko su ƙara kuzari ko kuma idan mutum kawai ya ji a rashin lafiya ba tare da abin nan na likita ba ya je ɗibi irin wa'annan magunguna magungunan ya sha to lalle za su haddasa mishi rashin lafiyoyi da yawa waɗanda za ka ga wasu illolin ma gaskiya ba za a san su ba idan ba a yi bincike sosai ba musamman ga mata za ka ga suna samu barin jini kamar zuba jini sosai saboda su waɗannan magunguna kamar yadda ce non-steroidal anti-inflammatory drugs suna amfani ne wurin blocking abin da muke ce ma prostaglandins kuma prostaglandins din wasu sinadirai ne waɗanda suke hana kumburi a jiki kamar idan mu ta samu rauni ko kuma duk wani abin da zai sa mutum ya ji ciwo to za su zo su ga cewa wannan prostaglandins din ba su taru suka jawo wannan kumburi din ba so kaga kuma sai zamanto wa'annan prostaglandins din kuma suna zama su yi wani aiki daban wanda ake ce ma su zama antiplatelets kamar aspirin wanda yana cikin magungunan da ake bayarwa musamman idan mutum yana da matsala kamar ta hawan jini shi ma zai hana wannan tattara jini wuri guda to idan ka sha su ba dan wannan ba to za su tafi su yi wancan aikin kuma wanda muke magana to shi yasa shi yawan shan su barkatai din yana kawo matsaloli to abinda bincike nuna yanzu kusan kashi arba'in 42 na al'umma suna nuna cewa mutane suna zuwa suna sayan wa'annan magunguna saboda magunguna ne wa'anda muke kira over the counter drugs maganin da ba likita ba da umarni a sha ba yawa maganin da likita bai ba da umarni a sha ba ba a rubuce ki ga yana zai sha ko wani abin nan ba illa dai kawai ka ji jikinka na ciwo ka tura an siyo maka irin su wa'annan magungunan da ka kai magana a kai ko kuma mutum yana son ya aiki fiye da yadda jikin shi zai iya jurewa shi ma sai sha su su bin su kara mishi kuzari so duka wa'annan magunguna idan mutum ya jimilci shan su na tsawon lokaci to zaka ga sun taba mishi kamar koda wanda a atlas suna iya causing abinda muke ce ma kidney failure wanda yawanci za a ga sai sun kai ana musu dialysis wankin koda ko kuma a samu matsala ta hanta ita ma hanta su taba ta ya zama ba za ta iya yin ayyukan da ya kamata ta yi ba na tace wannan magani da sauran gubobin da suke cikin mutum domin a fitar da su ko kuma su taba zuciya wurin ayyukan da take yi to ko kuma su taba ainihin lafiyar jini ya zama duk inda aka dan samu yar kafa koya take jini zai ta zuba daga cikin mutum so wa'annan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka lura su yanzu suna ɗaya daga cikin abin da ke dama al'umma. To dakta a asibiti da kuke duba marasa lafiya ana kawo muku masu lalura koda. kuna yawan samun ciwo a wannan alaka da shaye-shayen magani ko kuma a ko su dalilai kwarai da gaske kamar da na gaya maka abubuwa da yawa waɗanda suke tattare da ciwon koda suna da yawa amma shi wannan na shaye-shayen magunguna barkatai din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kan gaba wurin jawo rashin lafiyar ƙuda wanda za ka ga dole mutum sai ya kai karshe ana mishi irin wa'annan wankin kuda a asibitota din. Shi wankin kuda ana samun nasara ne ko ko ya yanayin matsalar shi yake eh to in lokacin da ya danganci lokacin da shi mara lafiyan ya zo akwai yana da stages da yawa wa'anda idan mutum matakai matakai wanda akwai matakin da idan aka ce shi dialysis din za a yi to za a riƙa yi ne shi mashin din na dialysis zai ɗauki aikin koda gaba ɗaya ya riƙa shi duk abin da mutum ya ci bayan sati biyu dole sai ya zo an tace duk rashin lafiyar da gubobin da suke cikin jikin shi domin aikin da ita koda take yi kenan to yanzu ta kasa yi dole sai mashin zai rika yin wannan aikin to kamar yadda na ce ya matakan da mutum ya zo akwai lokacin in matakin farko ne akan samu a ceci a ita koda ta huta ta kuma dawo da cikin aikin tan Allah ya taimaki mutum ya dawo a ita koda tana aiki da kanta amma ba haka ba gaskiya sai zama su dai dole sai an ci gaba da dialysis din na har lokacin yawa adadin shan magani ko kuma kuma yawan maganin da yake sha hmm. to wannan kuma kaga shi ya kara ma koda ko kuma ita hanta aikin da take yi wanda dole ne an aiki ya ma yawa ko kai ne kaga zaka samu matsala to haka saboda matatar da suke amfani da ita kamar ita koda to wannan magani zai rika taba ta har ta kai ta huje ba za ta iya yin ayyukan da take yi ba to ita antawa ita anta tana amfani da wasu sinadarai wanda take ita ma narkar da maganin ta samu a fitar da shi daga cikin jiki saboda haka shi ma idan aka ba ta aka ba aka rika zuba mata maganin fiye da kima shi ma zai na iya kawo mata irin wa'annan matsaloli haka baya ga su wa'annan maganuka da kai magana akwai wasu ajujuwan maganuka guda biyu da kila suka shi nan da ku alaƙa kiran su opioid ko kuma wanda ake kira analgesic kai tsaye a su wancan da ake kira opioid suka kunshi irin kokin da sauran irin su pentazocin da irin sauransu mm. da su kuma irin irin paracetamol da wancan magan da ake kira cataplan wanda zaka ga ana yawan umarni da su ya rabe raben su yake kuma ya wanne ne bai da illa cikin su eh babu wanda baya da illa cikin su sai dai a bambancin wurin aiki su a group da ake cewa opiates su suna aiki ne directly a kwakwalwa wanda ake cin central nervous system su suna causing separation between sun kushi ne me da wani da cocaine da pentazocin eh da koken da pentazocin ah, duka suna cikin ah, groups na opiates mm. kamar yadda ce maka su suna aiki ne directly a central nervous system wurin kashe raɗaɗin ciwo saboda su completely zaka ga suna raba jiki da kwakwalwan ne saboda haka da abin da zai faru a jikin ba za su ji shi ba su kuma wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs su kuma suna aiki a wurin da abin yake da rauni din misali in kamar rauni ne na faduwa ko duka ko wani abu to a wannan local place din suke wannan ayyukan su duka suna ciki cikin non-steroidal anti-inflammatory drugs sannan wata matsala wadda ina gani ya kamata a ce an yi magana ta wanda ban faɗa ba shine yadda wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs din suke kan gaba wurin kawo cutar da ake ce ma gyamban ciki to suna ɗaya daga cikin magungunan suke kan gaba wurin jawo a rashin lafiyan da ake ce ma ulcer ko kuma gyamban ciki saboda idan aka sha wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs suna Taɓa lining na, na ciki wanda aka fi sani da mucosal lining wani kamar wani kamar yana ce wadda ainihi tana kare ciki daga Uh, duk wani acid da zai zuba a cikin shi ko eh, wani sinadari so amma idan ka jibanci shan wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs to za su karkar wannan uh, layer din ta um, mucosal layer wanda zai rika taba ainihin cells din da suke a cikin uh, ciki din kuma har su kai sun fasa shi kuma jini yana zuba musamman a cikin ciki din to shi yasa ake ce mishi gyambon ciki to shan wa'annan magungunan na non antiretroviral anti-inflammatory drugs da taɓo yancin wurare da na gaya maka kamar na hanta da koda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ta ulcer Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Abdulrazak Bello ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da safiya. Dan uwanku Pasto Zakariya a na Iglesiyar Faithful Witness Evangelical Bible Church da ke nan Malali, jihar Kaduna, Najeriya. A wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice akan fatan samun jagoranci daga Allah wadda karatunmu na samuwa cikin littafin Zabura biyar. aya na hudu da aya na biyar ya ce ya Ubangiji ka nuna mani tafarkunka ka koya mani hanyoyinka ka bishe ni cikin gaskiyarka ka koya mani gama kai ne Allah na cetona a gare ka nike sauraro dukan yini mai sauraro ayar Allah ta ce a ƙarshe dukan yini ma'ana yau Allah ya waye mu gari muna raye sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar ado'in da shi mai zabura a nan ya kamata mu dauke su mu lura da su mu kula da su mu kuma me da wa'annan ado'i su zama abun da yake ya zama dogara gare mu da farko ya ce ya ubangiji ka nuna mana tafarkunka Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai ka ga hasken kalmar yana nan gaban mu hasken kalmar yana kawar da duhun da ke gaban mu shi yasa ya ce ka koya mani hanyoyin ka ka bishe ne cikin gaskiyar ka da kuma koya mani ma'ana ubangiji Allah yana koya mana hanyo yana bishi macin gaskiyar kalmarsa wannan ya nuna mana cewar idan ko Allah zai je addu'an mu ya ansa roke roke mu to dole mu na daya mu kusanci ubangiji Allah na biyu mu daidaita al'amuran mu a cikin majami'u daga iyalan da kasa gaba ɗaya. addu'in inda yake muka iske kanmu na ɗaya in muna tunanin al'amura su gyaru mai sauraro dole ne mu fara gyara ta farkon mu in ba mu yi hakan nan ba lallai bai yiwuwa wani abu ya gyaru sai mun ka fara gyara halayenmu yayin da muka fito yau ubangiji ya amsa mu ya karbi ibadun mu ya kuma bishe mu hakan nan ya daidaita ta farkon kasar mu Allah ya amsa mana roke-roken mu a cikin sunan Yesu gode sosai domin sauraro Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya